This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Maryam Dauda ga cikakkun labaran. 'Yan takarar kujerun Majalisar Wakilai da ta dattawan Amurka a jam'iyyar Democrat na ƙara nuna damuwa game da korafin wasu masu kada kuri'a a kan batun cewa shekarun shugaba Joe Biden na iya shafar wasu 'yan takara a lokacin zaɓe musamman a jihohi da gundumomi inda masu zaɓe ke kusan kan kankan. a cikin makonni uku tun bayan takon biden a muhawarar 'yan takarar shugaban kasa ta farko da aka yi kokarin shawo kan shugaban dan shekaru 81 akan ya ajiye batun neman takararsa na kara bayyana a fili yayin da kuri'un jan ra'ayoyin jama'a ke nuna biden na ban bayan tsohon shugaban kasar donald trump a jihohi da dama da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe 'yan jam'iyyar sana ci gaba da bayyana damuwarsu akan cewa yadda ya kasa taɓuka abin kirki a wurin muhawarar na iya yin mummunan tasiri ga ƙoƙarinsu na ci gaba da samun rinjaye a majalisar dattawa da kuma samun rinjaye a majalisar wakilai daga cikin masu bayyana damuwa a jam'iyyar shine john testa daga jihar montana ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa a jam'iyyar democrat da masu kada kuri'a suka zaba a jihohin da galibi na 'yan republican ne A jiya Juma'a kasashen duniya sun fuskanci katsewar intanet sakamakon wata manhaja da aka sabanta lamarin da ya kawo cikas ga kamfanoni a fadin duniya a ranar ciki har da kamfanonin jiragen sama bankuna kafofin watsa labarai da asibitoci. Wata sanarwa da kamfanin Microsoft ya fitar ta shafinsa na yanar gizo. Ta ce matsalar ta fara ne da yammacin ranar Alhamis. a lokacin da kokarin sauke wata manhaja ta kamfanin kare kutsen yanar gizo na crowdstrike ya janyo matsaloli da yawa katsewar intanet ɗin ta sa an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama akan dole wasu masu watsa shirye-shirye ta kafofin yada labarai suka dakatar da shirye shiryen su sannan mutane da yawa suka kasa shiga bankuna da cibiyoyin lafiya ta yanar gizo Alison Bowles ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa an soke yi wa mahaifanta ɗan shekara 73 tiyatar zuciya a garin paduka da ke jihar kentucky saboda katsewar intanet ɗin Alisan ta ce lallai faruwar lamarin ya sa mutum ya fahimci yadda ake dogaro ga fasaha da kuma yadda lamarin ke da ban tsoro haka zalika katsewar intanet ɗin ta haddasa jinkiri wajen ƙetaro iyaka zuwa amurka daga ƙasashe makwabta wato mexico da canada To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a gwamnatin Prime Minister Sheikh Hasina ta sanar da kafa dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar Bangladesh tare da ba da umarnin tura dakarun soji domin tabbatar da zaman lafiya biyu bayan mummunar arangamar da aka kwashe kwanaki ana yi a kan rabon ayyukan gwamnati. Obaidal Kwadar babban sakataren jam'iyyar AL mai mulki shine ya sanar da hakan kuma sanarwar na zuwa ne bayan da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi harbi akan masu zanga-zanga a jiya juma'a tare da haramta duk wani taro a babban birnin kasar kafafen yada labarai sun ce an kashe mutane da dama kwadar ya ce an tura sojoji wurin ne domin taimakawa gwamnatin farar hular kasar tabbatar da tsaro zanga-zangar wacce aka fara makonni da suka gabata amma ta tsananta a cikin wannan makon na zaman kalubale mafi girma ga prime minister sheikh hasina tun bayan da ta lashe zaɓe don wa'adin mulki karo na hudu a jere A jiya Juma'a gwamnan lardin South Kivu da ke gabashin Congo ya ba da umarnin a dakatar da duk wasu ayyukan haƙar ma'adinai da maido da zaman lafiya a yankin mai arzikin ma'adinai wanda ke fama da tashin hankali daga ƙungiyoyin 'yan bandaga. an dakatar da ayyukan haƙar ma'adanai har in illa masha Allah saboda rudani da masu haƙar ma'adanai suka haddasa a cewar gwamna John Jacques Perusi Sadiki a cikin wata sanarwa ba tare da ya ba da ƙarin bayani ba. sanarwar ta ce an ɗauki matakin ne da nufin dawo da oda a harkar haƙar ma'adanai a faɗin lardan da kuma ba ma kare rayukan mutane kaɗai ba har ma da wuraren da waɗannan ma'adanan suke yi sanarwar ta kara da cewa hukumomin yankin sun ba dukan kamfanonin haƙar ma'adanai da 'yan kasuwa sa'o'i 77 su bar wuraren da ake haƙar ma'adanan. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tunda jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kada da Italiya in yi dan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. nan. madalli. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Na sanyin na an tashi lafiya? Lafiya kalau malama Grace da fatan Barka da rana. Barka ka Barka da gumi wai wai wai barka da gumi ashe ta nake ta kada yake ake zafi. Wallahi abinda kam ni ma nayi tsammani kenan amma wannan lokacin na canza tunani malama Agnes. <laughs> Don wannan wannan zafin da ake wato na gane dai wato Amurka komai ake yi dai da gaske ake yi kai kai kai to amma wannan zafin na bana ma ai aka ce zafi ne na tarihi duk duniya ana fama da shi wai to Allah ko yayi mana sauki ai na sanyin nan baka dariya na'am ka san nan dai kamar da ake cewa komai ɗauka shi ake da mahimmanci shi yasa ka ga irin su kurege in ka game da shi akan hanya eh. sai in je Allah ya ji kan rai ladan ya ce wai sun sun san yanci har wai sai su rika maka tsayawa suna tattafa maka wallahi wani wani <laughs> kallon ka suke suna maka wani eh, tafi su ne eh. a ah, lalle kurege ma ya tsaya da kawahun shi guda biyu ya ce wai shi ba ya san ba abin da zaka yi da shi wallahi lalle kurege ya samu yanci a America gashi nan ko ko ina gwalo kawai yake wa mutane ko ina ga yanzu <laughs> in kasashen mu ne a ah, haba da kuskuren ka wallahi ya zama nama tuntun da kama ce ka ba <laughs> kwanci a tukunyar wani wallahi gaskiya ne <laughs> ai to shine na san yana a cikin wannan mugun zafin ko hmm. sai shekaran jiya aka yi labari a labari a tv na gani wani kare wata ta fita kamar za ta shiga shago sai ta bar karanta a cikin mota to da yake ana wannan mugun zafin kai ko dan ko dakika ɗaya ka fita ka san eh, eh, kwarai kuwa kowa ko ka bari zai zai ta gayyara kwarai kuwa to shikenan ta shiga da wata shiga da gudu da gudu ta shiga shago wata gudu ta shiga to shikenan fa zafi ya damu kare yana ta kokari yana ta kokari sai wani zai wuce sai ga kare yana ta yana ta kokarin yana ta wuji-wuji a kan taga. Eh. Sai suka je suka fasa taga eh, na sanyin na. Aka fasa taga mota. Aka zaro kare kare ya ta gayyara Sai da aka zuba mashi ruwa aka zo aka sa aka kai shi inda ake sanya irin dakunan sanyaya wurare da ake ah, yi eh. ko ina din nan don mutanen da ba su da gata. Allah sarki. Aka je aka kai shi aka zo aka yi ta kokari aka aka murmur ya samu ya murmure eh, aka ce tura <laughs> Allah sarki to ai ka san ita wannan mai karan mm. to Allah kaɗai ya san yadda za a da ita domin za a ɗauka ita ma kamar yadda ake cewa eh, eh, inda mutum ne a ce an keta hakin shi ko an ci to to haka Allah kaɗai ya san yadda za a yi da ita domin su da mutum da dabba duk ɗaya ake daukan su rai rai ne ka san akwai wani fitaccen mawaki da ya je fursuna saboda wai ya yi wasan kare an yi abin karnuka irin hmm. yadda ake sa karnuka irin na wasa din nan hmm. to wai ya sa karnuka su suna irin wannan wasan nan to aka kai shi kara aka same shi da laifi sai da ya fursuna shekara biyu da rabi saboda karnuka cin mutuncin karnuka to Allah ya kyauta to da san yana abubuwa sun faru a nan amurka me ya dauki hankalinka eh to gaskiya abin da ya dauki hankali na malama grace shine abin da ya dauki hankalin kowa ma musamman mu ma'aikatan da ke nemo abubuwan da na faru muna gaya wa mutane wato hmm. sha'anin siyasa amurka da ke daukan wani sabon salo a ah, inda hmm. duk da yake dai ba wannan ne karo na farko ba a aka yi yunkuri na harbin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican wato tsohon shugaba donald trump ta mm. ke ga wannan al'amari wato al'amari ne wanda kowa ya yi tir da shi kama daga su mm. 'yan republican din har zuwa ga 'yan democrat din ba ma kamar shi shugaban kasa joe biden mm. wanda ya fito karara ya nuna cewa gaskiya wannan irin al'amari bai da bagire a siyasa da kuma demokradiyyar amurka Eh, ne abin da ma ya burge ni a cikin wannan lamarin na sanyi na kamar yadda kace kaga su amurkawa in aka zo lokacin siyasa nan sai ka ce duniya za ta sauko kamar kamar in aka ga juna amma ana gama zaɓe hmm. ta ɗauke kamar ɗaukewar ruwa to haka kuma suka zo suka haɗu a wannan lamari ba za ka ce ga dan wannan jam'iyya ba gawa za ka ce ga dan wannan jam'iyya ba aka zo su ana batun ƙasa ne su ce babu wannan baya cikin siyasa amurka da haka dinnan duk kowa ya fita ya yi Allah wadai da wannan lamari to kaga wannan abin ya burge ni kwarai da gaske mu ma haka Allah kuma ya ba mu lafiya a kasashen mu kuma ya sa demokradiyya ta dole ba gaskiya ne To bari mu kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci yau na san yana abu namu yar mu za ta yi aure. A kware da gaske. Yawwa yar <laughs> mu za ta yi aure wato yar abokin aikin mu Sani malin fashi ba? Na'am gaskiya ne. Wato shi iyalan shi Sani malin fashin da na marigayi dr aliyu malami yan doto to su ne za a ɗaura ma 'ya'yansa aure da ita 'yarmu zainab sani malumfashi da mm. kuma angonta ibrahim malami yan doto za a yi auren nan ne ranar juma'a mai zuwa idan allah ya nuna mana a masallacin juma'a na sultan bello da ke kaduna za kuma a yi ne da karfe daya na rana to Allah ya ba da ikon zuwa Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba mm, gaskiya Allah amin sun ma'amin malama Grace wato ƙara tsufa kawai muke kin ga wanda yake aurar da ƴaƴayen shi aikin ga yana ƙara tsufa ana ma magana ana ma magana mun sha ruwa <laughs> to wallahi gaskiya ne to wannan ma wannan ma wasu ƴaƴan mu ne malama Grace wato ƴaƴan eh. ah, abokiyar aikin mu tsohuwar ma'aikaciyar eh. sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc a hajiya aishatu mai ta masule ita kuma yau wato ita kuma muna taya ta murna a bisa ga auren 'ya'yanta da za a yi wato injiniya usman bello mai ta masule da amaryarsa saudat babayo ibrahim wadda aka sani da jamila sai kuma 'yarmu guda ita kuma salma bello mai ta masule wadda ita kuma za a yi da angonta barista ibrahim umar musa to duka waɗannan dai aurarakin za a ɗaura su ne malama grace yau ɗin asabar in allah ya yarda a ɗaurin auren na injiniya usman bello shine za a yi da karfe goma sha ɗaya shi kuma za a yi shi ne a a masallacin alfurkan da ke alu avenue a nasarawa gra kano to ita kuma na salma za a yi shi ne a nan masallacin yola madakin kano da ke wato kasuwar kurmi a nan birnin kano shi kuma da karfe goma na safe tare da fatan allah ya ɗayyaba kuma allah ya ba su zaman lafiya amin sun to na sanyi na mu rashi muka yi a cikin a shekaran jiya mm, dama haka lamarin duniya yake aka ana aure ana aurarwa ana haihuwa ana kuma barin wannan duniya gaskiya ne Eh, ita wata yayar mu ta rasu a shekaran jiya kamar yadda na faɗa bayan doguwar jinya ladi banyami da aka fi sani da mama hawa allah ya mata rasuwa bayan doguwar jinya ta rasu a wani asibiti a birnin tarayya abuja amma a bauchi take to ita yar uwa ce ga babba yayarsu louis dan ladi a kannanta professor grace uh, jackton da ibrahim hussaini idris abauti da comfort umaru da take kaduna to za a yi jana'izar ta gobe lahadi da karfe goma sha daya na safe a majami'ar ekuwa da take yalwa tudu a bauchi to allah ya sa ta huta allah ya ba dangi duka jimurin wannan rashi Allah kuma ya kyautata namu karshen. To amin malama Grace. Mm-hmm. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kulla nafsan za a katil mauti ayar ƙur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce. rigar nan dai mutuwa da zai yi wadana tube ta tube ta to bari mu kafin mu koma mu cika alkawalin nan da muka yi na sanyi na wannan bako kamar yadda suke ji eh eh, a cikin wannan sauran tattaunawar mu da nazifi sinanik ba yawwa yawwa to kafin mu kai ga haka bari mu a gurguje mu mika mu sada zumunci ko kamar yadda muka saba kwarai kuwa gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga aboyalo mai karhuna da haddabi mai kafinta mai yama sai ahmed ladan girkau da comrade ilyasu yakubu digawa sai ibrahim mai wankin hula a kimba da haya dano azare sai isa jika mai saje da aminu likitan dabbobi birnin malam da nura abubakar gidan abba sai zaki su dangi zomawa da kabiru abubakar bulyanki sai rilwano sa'idu gayari da ashiru usman sabuwa garam da nazifi ibrahim rugan malam da kuma umaru makeri kasuwar jega da fatar an tashi lafiya To amin sun ma'anin malama Grace bari kuma mu karasa gaishe-gaishen namu a takaice zuwa gaba bawo mai tiki toro. da alhaji idi mai lambu kogin sallah da haruna wai da shugaba amadu tela toro da shehu mai kifin miya da malam malam mai zanen hula gololo da kuma isa jikan mai saje da kuma amadu manaja bauchi sai mu mudassiru muhammad ta tafawa balewa da muntaka abdulhadi dabo sai kuma shugaban kungiyar murya da talaka zaidu bala birnin kebbi da haruna muhammad katsina da usman manika mai ruwa ruwar funtuwa da falalu ɗanladi mahuta da honorable alhaji shafi'u madawaki inonu da malam danjuma katsina mai jaridar katsina times da kuma hajiya yar abu wato hajiya abu yar fulani da ke gidan sarkin katsina sai hajiya maryam kasim abubakar iya da kuma hajiya sa'adatu kasim abubakar iya da fatan dukkansu suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su yi ƙarshen mako lafiya. mamanto na san yana ga bakon da muka ba zan ce mun raka ba. A ba mu raka shi ba na'am a bari mu yanzu kuma mu sada ku da baraka bashir domin ta kawo wato cikon bashin da ake bin mu na tattaunawa <laughs> da mawaki kuma wato mai shirya fina-finai kuma jarumi ma wasu lokuta a masana'antar fina-finan Kannywood ta hausa kenan a wato nazifi asnanik. eh gaskiya mafi akasari ni duk sanda zan yi waka ta gaskiya kirkira ne kawai zan kirkiri duk macen da nake so zan kirkire ta kawai in yi rubutu a kanta gaskiya kirkira ce eh kamar yadda na faɗa ni ni ne ni da ni ne nake shiryawa a za ki ga ko da duk wanda ya san nazifa asnanik ya san a kamfanin Sera movies inda zai yi production zaka taran ni ne nake zama producer a ciki ko da ban zama ka'in da na in 100% ina cikin location ba so abubuwa da yawa idan ni za a tattauna su so that zan ba da wannan gudunmuwar sannan kamar da kika faɗa akwai wani taki haka da yake tashi a cikin fim din ma'ana soundtrack background score so yes ina daga cikin wanda suka yi wannan background score din na labari na wani wanda za ki ga ana labari na tun season 1 kenan labari na eh gaskiya ne wallahi tsakanin waka da tun ni gaskiya ina son fim abin da yasa nake son fim ni mai kallon fim ne gaskiya ina so in ga mo especially wanda suke behind the camera abin da yasa nace behind the camera shine inda nake ganin zan iya taka rawa gaskiya ya za a yi in ga ina tun kuɗa jarumi yana yin abin da ba zai iya ba in ce masa ikaza ikaza ikaza amma inda kuma za ka ɗauko ni ka sani ni kuma ba zan iya ba to shi yasa nake son fim gaskiya ina son waka saboda waka tana yin wata hanya ce da muka ɗauke ta wadda zan iya aikawa da saƙo na kusa ko na nesa gaskiya kana yin abu wanda na ga cewa ya kamata ka ji ko ka sani to ina jin in na faɗa a cikin waƙe sai in ji kawai ko da za ka ce baka ji ba to wani na kusa da kai zai ji sai dai in ba a ka ji din ba idan aka ce in faɗi me nake yi eh, bayan profession inda nake wanda nake jin daɗi yes definitely ina jin daɗi na gani na gama shooting film ko kuma na gama waƙa ina jin daɗi to in ka ɗauki wannan gaskiya abin da yake ɗebe min kewa in ji daɗi shine sport ina yin bal ina yin table tennis nan gaskiya in je na yi su ina jin daɗi sosai ba wannan ba ina jin daɗi tsakanin bal da table tennis wani ka fi so ai gaskiya ina so but uh, uh, gaskiya zan iya cewa na fi son table tennis saboda table tennis gaskiya kamar na ɗan fi jin daɗin yin ta tunda abu ne wanda kake yi kai kaɗai shi kuma table ball kana yi ne da mutane da yawa so table tennis gaskiya na fi son shi akan ball a cikin waƙoƙinka na san kayi da yawa kana hmm. da ƙididdiga nawa ne wacce ce bakan damiyarka a cikin waƙoƙina na yi waƙa ita waƙa abin da ya sa ta amsa ta waƙa duk waƙa ko ya kai ta ta waƙa so wannan yana hana ni in iya ƙididdige waƙoƙina because na yi waƙa ta siyasa na yi waƙa ta fim na yi waƙa ta ra'ayi na ganin dama na na waƙa kuma ta aure so in na ce zan lissafa adadin nan to za ka tarar da waƙoƙin haka so ana samun dama ne a iya irga waƙoƙin da suke na ra'ayi ko na fim so wannan yakan dan hana ni in ce kaza waƙoƙi na san dai albam ina gaba ɗaya ba su fi guda bakwai ba kuma ba na yin waka kaga ta fi tara takwas a cikin album ɗin so wannan na kan iya kididdiga su bakan damiya a cikin na mutane sun fi sani na da waƙar da na yi ta fil azal soyayya in za ka so dan uwanka so wasu suna yawan cewa ita ce bakan damiya ta to ina amsawa da ina tafiya da ita ita ce bakan damiya ta. magani kin ji yadda tafiya kowa wato da yadda yadda yake tafiya har kowa da sana'a da ta karbe kowa da sana'a da ta karbe shi kwarai da gaske to na san yana yau kai ne ka ce kai kai mana tsaraba ai to lalle tsarabar da zan yi malama Grace wato ta wasu wato labarai ne da na ji wato masu ban mamaki dan ba na ban dariya bane waɗannan wato na ban al'ajabi ne da gaske ne ko kuma a na gaske ne na gaske ne na gaske ne malama grace na gaske ne ba <laughs> eh, ba na ah, ba na ki ba dariya ba na dariya bane ba <laughs> wato wato cewa an ce wato eh, ina na gani ne eh, wani malami yana fada a ah, numbarin wa'azi ma yake fada wai eh, eh. wani ne wai aka samu wani yaro matashi a nan birnin kano malama grace mm, mm. wai aka ce duk abin da na'am akwai ko nawa yana iya tura maka ta waya a matsayin kudin kiran waya kudin katin kiran waya lambobi kawai zai yi amfani da su kawai sai ya tura maka to ana ce ko watakila wannan kamfanin ne suka gano sai suka kai shi kara wurin 'yan sanda aka yi bincike kuma aka gano shi sai aka kama shi hmm. da aka kama shi aka ce sai shi ya shugaban 'yan sanda yake ce mai kai an ce ga abin da kake ga abin da kake ga abin da kake gaskiya ne kana yi sai ce wala ran kake eh, gaskiya ne ina yi to ya ga yace kawai shi yadda basira kawai kawai basira ce ko ba wai yake yana saidawa ba malama Grace ba wai cuta yake yana saidawa ba a'a kawai mutane yake yi ba mm. mutane kawai lambobi tunda ke san harkan na'urorin nan na zamani ke san lambobi ne kawai daga sifili zuwa tara eh. su ne eh. su ne komai duk abu duk da kwamfuta duk komai da ke gani duka wannan abin da eh, ake kira shi lambobi ya kasu ya kasu kenan su ake kira binary ko binary code waɗannan abubuwan duka da komai to wai da su kawai yake sai ce kuma dan kaɗe ko in kana so bari in gwada maka yanzu in kana so sai a maka aka ce yayi mishi na dubban dubban nairori fa na dubban naira ikon Allah shi kenan shi ba ruwan sai aka ce eh, <laughs> <laughs> sai aka ce sai aka ce to sai aka ce to to lalle sai aka koma sai shi shugaban ya ce ina kamfani ce to ku a koma a zauna wurin shawara ya ce kun ga wannan mutumin wanga yaro ce ni ina ganin gaskiya na baku shawara ba shari'a za ku yi da shi ba don ko kun shari'a ba abin da za ku gane ba don ba abin da a gare shi wanda zai maida muku ko kuma wani abu da abin nan sannan ko an rabu da shi kuma zai ci gaba da yi ne kuma ya ci gaba don haka ku je ku sasanta tsakanin ku da shi ku samu kila mm. yana yiwa ya yi muku amfani ke gane a sasancin gida. ko da na haka ne ai sosai ai an yi haka a zahiran lalle an ce shi ne ai sai shi malamin ya kara ya kara bada labarin a makamanci a yace ko yace do inda america ne yace kiran shi za su yi sai su ga ina america an yi shi eh, zahiri na ce maka wani katamfa barawo eh wanda yake eh wanda shi abin nan fursuna ya eh, wanda shi ya zama na'am eh. shi aka ce abinda kawai yake shi zai yana iya cracking ne ya shiga asusun ajiyar banki na mutane ne sai ga eh. wa yake da kuɗi waye bai da in ya ga eh, wannan da dubu da miliyan kaza sai ya ce a to wannan sun yi masa yawa bare ɗan rage sai ya zuba ma wannan da bai da koko <laughs> shi ko sai ya ai ai <laughs> malama girl ato an ce maka ce a nan haka aka yi sai yan biya suka zo suka aka zo aka rika hukuma ta rika amfani da shi ana kama masu laifi yawa duk wani abin da abin na to a nan inda haka ne da haka ne za a yi shi <laughs> to Allah ya sa wannan ta zama mishi alheri kuma ya zama da taimako da za a rungume shi kamar yadda muka faɗa nan da ma kamfani ba har gwamnati da za ta amfani da wannan basira da da Allah ya bashi wajen yin abin da zai taimaki kasa da mm. kuma kawo ci gaba. Na'am gaskiya ne. To Allah kuma haka ta zama a rayuwar shi gaskiya. Amin amin. <laughs> To na ga malama juna na daga mu da hannu sabili da haka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Murtala Faruk sanyin na. alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Just on Jeffrudisha. It's My darling ya ya ya kike ne for me, for me, like the Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.